بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك عميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك عميد مجيد المدرس إذا لنا قد بيجي مكان تجيم manya yi makanta ga ya abdussalam yawa abdussalam uhanni'uka bi fawzika fi musabaqati hifdhi alqur'an alkarim wa tajwidi uhanni'uka meji mubaraka me bawai egbon fare bi fawzika ni robo na odi fi musabaqati ya ci ga hizul qur'an karim ya kuku fiti qur'an ya ci na saya jwidi pamba be gbogbo ya ti ya be ya tajwidi na qur'an ga da bona da ce ku fiti ya ko mu ba wangiya da ce mu ba mu maje mu maje fita ngole safun na je dazan mai dugurewa da Allah ramani na jike kiyan tajwidi ya ne amma musabaka qur'anun na biya to Allah rama sashi laji zai a tajwidi pe wangi Allah rama da shi na yiwe wo suna yi na rana aku qur'an fitina tajwidi da ka to ajwa ne zuma bai ga ta be jigiya ana la ilimi tajwidi abdulsalam ga ashkuruka ya doktor mai dajin awa yawa doktor da za ka allahu khaira su kuga wa ganbe alkhairi tun gole tajwidi zo nawo mazo amma kici zo gan oga nawo wa ko za wangi la tajwidi mu gbada ga ko amma nawo wa ko za wangi mu keja ibn udoku littafi fiyara giwa ne ga fahimta ya e, tajiri jigba ko ba mu yau ba amma na wasu e to ci wa gba juzi aljuzi al'awal al'ibtida ya annawul wazi wa gawa na wuje ngaye ne wa aljuzi al'awal har bai salisi ya al'ibtida ya gugba wa ma lafiya kiyan na wuye zuwa a ci ga ga shi wujen hasa amma littafi tajwid wadda littafi hidayatul mustafid bani ko kitabi da wasu ta fahimta wujen wani yau ga ƙura'anu magwa adda ya fi na rediyo so ife lagan na benin gwa ko zawon gini aji amma tajwidi ba ma na wasu a shagar dokun manga ya marwan wanzi azihin nusaha ala talaba a takadan na jigaya igi makanta ji nusaha wani jemuye nusuhatu copy a copies na gaya igi makanta ji a batu bai a tulabi ma na niwuri ndị ọrụ jemuye talibu gọọ ما هذا الكتاب الضخم الذي معك يا دكتور عبد السلام قال لي في كتابنا الضخم نواتشنا الذي معك ندغني بوينة يا دكتور من هذا معجم جامعي نغاي ديكشنريان جامع انه ذو فوائد muta'addida mudi amfani dai fawaid jamuyan fa'idatu muta'addida bi ma'ana kasira إنه يأتي بشرح واف للكلمات مع أمثلة كثيرة غيبنا موجم النواجب بشرح واف بشرينا كنكيني wa sharai na kun kenan yaji fahimta ku ya kalmaji ucaju ke bi ma amfidatin kasira garbe misali dan wa yadhkuru al-masail an-nahwiyya ucaju to masala je yake yana wa yadhkuru al-masail an-nahwiyya ngole ya gudu amfani na wani abu ma kalmate nke ya misali da labe dan nke ya masala yana wuna da kalma wuce wani malaciya wa kadhalika yawi suwara mulawana a caga suwaran jamu sura foto jike babu bi mulawana foto wuce jima kala a caga wuyo littaudi ma'ani ba da kalmat 88 e sashen kalmajo aja foto labe kalman doci na ga labe mai sunna yana usan yabo wale nga mana ke ya shekwa be eh wuce san wuce na be kala yawangi fi kam mujalladin hu mujalladi kukin bu akuye kan mujalladi kukin wuyo ngole ne istifam khabariya ato istifam ato kam khabari eh istifamiya wayo kam istifamiya ibana mugebe etinjaribu fi kam mujalladin hu ngole tamiz gada wana mujallad wi tamiz idi fahimta ku fi mujalladai ni dahmain mujalladi guba mu ci kwabo fi ne daham ina wacin man mu'allifuhu zikan allafahu jama'atun min ulama'i lugha jama'a jayo mini manyan wuce raucijo a gai zai kauna a hadara hamid gada ga wuro a hadara hamid amidu be ha an za ha ana za ya ustaz mudana Ha ana za mudana ya man amidu dana ato amidu otu ya ji ga ha ana za ya ustaz midana yawo man gabi ga kasura giyabuka zil ayyab ya hamid giyabuka cimboyin kasura wa dokun wa zil ayyab ya fonna hamidu hamidu ga جاء أبي إلى المدينة المنورة الأسبوع الماضية قبب مبي مدينة ma ku tsuwe ma ku na gogada ne fakuntu mashgulan bistikbalihi ma ji shagala da ya gashi ubo ya ji shagala da gugubo da gunji ya ji shagala da da gunjo istikbal kenan wa khidmati betun loyin wa tawdi'ihi da nole ega ma be ni mini buba wada guga ma be wa jin di mai uga da wada ti kwa mahma yakuni sabab fakat fatatka durusu muhimma sababin doro dena ga Allah wace hacin bona fakat fatatka durusu muhimma durusu muhimma ka tuna jide muhimmanci sarawani na fatus ka wacin wace ogun gole ma ma da mini ya sunna na ji ajala fili guba jiki ya ade jazmana gole mu ma ta ya kuni gole asali ya kungo abi fakad fatatka fatatka ji fahimta ko Hmm? fatatka mawayo inji fakka da hmm. wannan ga fatatka ne na lasu mutu yi na itanis ya durus da fahimta ko sabo durus na wazana tuba na ngan fatata fakad ka'ida yin fatar ke dabo da na joka ta ne abdulsalam ga an shagilul muqayyifa ya doktor ila ya condition idan yawo man na yawuwa ga to ajijo air condition ji fi wani fakadistaddatil harara ebo ne ba ganawo man ga lamaniya zai fi daba bi ma na wadanwo air condition kusan emi ndoro so di wi bi wi emi talaka bi o emi za ko jo pata ibona ke wona ba na oga cha ba mutu kai moto ji masallaci ji pata air condition gidi ba ga wona sai bi isi galib da batan zazzabiya zamanin a rifisar sallallahu alaihi wasallam ne wani wani sahaba na ji shi gibe ba a rifisar sallallahu alaihi wasallam ya ci bayi bayan a dajin do a annabi ciga wal to khairun lahu law kanu ya'lamuna yadda fe madina ge ga abe ki ga ke ibo zafi bai ba murakib wa gada zumanu sami gaban arada an yashtarika man arada أن يشترك في مخيم الشباب فليسجل اسمه في مكتبه زاندور نغي وغم فامبا في مخيم الشباب أتو دان تنتي يبارو فجونا فليسجل اسمه ndu kasunu fi maktabi ofisun bu muhayyam ga ifenta to bi ma na gbaru fujaja tin ya ladawa lokin do ciji da na yadda mijanin tenti jigaja kan yi jiyan doro fi ji fahimta yadda yawa da cin ji ba na ga yi miya yi muraki bo ne wa akwatin alo da wa shi nan akwai da fi tenti hmm, nuwa da na nuwa san zalla kafu batu tu bando ciji degi eji wuce lokwa bi madina salam na ife mai kwaji wuce na gayi goto badar na bagun kun badar na a cikin bagu lawi ko madina da na wuce amma badar wato ba ne ya shike da bai badar kafin wuga fiye bai da na wuce ya ashe bai jama'a suka da ci gaba ya ba tuwan gizi ya ba tuwan ya ba tuwan da ba kan salaki abu ba zikin da ba mun shi man gali nasma'il hadith sharif al-musajjal ala sharit yi shi tuba lamul amri da wani ku li nasma ya hadisi ne ya ci wacinin al-musajjal na kufiya al sharit ka sai ta wani يشجل المسجل يشجل المسجل مسجل يتاب من دون الرجيان ودان تاب يا إبراهيم لا تكلم يا إبراهيم لا تكلم زميلك وأنت تسمع يا إبراهيم قد قد قد بيزا باتشوهما وأنت تسمع lokaci na wai shi tukpa da ima intahal hadis hadisa gun linasma'ahu maratan ukhra linasma'ahu maratan ukhra iki yawon yobe يوقف المسجل ميا تاب ستوب اقرا هذا الحديث بما اننا يوبا من في ستوب اقرا الحديث اقرا هذا الحديث يا اسامه يا اسامه بحديث النبي ابي هريره رضي الله عنه قال قبل النبي صلى الله عليه وسلم الحسن بن علي رضي الله عنهما وعنده الأقرب بن حابس قال النبي صلى الله عليه وسلم ومن bi al'asan bu al'asan na igi aliyuna ya giyu da wani su ku bi boyu ya al'asan to babu wa inda wu al'akra gunu habis a madisa ba na iga akra ya habis na shiba na biyu kanga faƙala al'akra wa fed na biya a nabi ga inna li asharatan min alwalad mi de gigu egi rikishi yo egi ba gifi

ma qabaltu minhu ahadan degi wu degi ba amma addena milani pole mina abona kazeni milami pebole mikisile ebo yo emila pebole kisinyo fanadara ilaihi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ti so ko fecin al-aqra wa yagi abisle wa qala nabi fega bi ga man la yarham la yurham zan doro ya gunye zana la yurham a gunye musa ka'ida ne ya manna wati ya ko tajzamu filaini man la yarham dole jazma da wana la yurham jazma da wana ebo iga yayin man ka'ida mai wito wani man ga asanta wajige ماذا فهمت من هذا الحديث يا أسامة كيف فهمت حديث النبو يا أسامة أسامة فهمت منه أن تقبيل الأطفال أنا نجي فهمت منه بدون غيغا إميلات يبوينجي باجيجي أمر حسن أنا جنم يو أميلات يجيبو أطفال تفلو جمو دونا أطفال جمو تفلو مفرد mi láti ẹgbẹ̀ yẹn gírí dígí bá yìí kan wọ́n tó ń zà gírí amrun hassanu wa annahu ya ala shafaqati wa rahma jíjẹ an ci mai wuwayen to sayi gani bai yi a shafaqa to sayi wa rahma gani bai yi mun ga a santa mako karjin يا أحمد ما معنى قول المحدثين كي معنى يا من يحدثه نجد إن هذا حديث متفق عليه حديثنا متفق عليه نصاب تيوه معنى أن هذا الحديث رواه المحدثان الجليلان ina ya kwanin gai an na hazal hadisa hadisin na rawahu almuhaddisa ne man ko guba ya hadisi gubi aljalila ne na ji zarcen wuce jinin gai al'imam al-buhari wal imam muslim rahimahumullah fi sa'ihaihima a ga gobe da littafi isu ta jajibu ko zama tafaka alayhi buhari wa muslim ala sihatihi ko sahihu ala sihati Ndu wana fi sahihu mcho wana maadi kiyo atatu asant ega wagage ya doktor ana hadithu adin bil islam nifa hadithu adin bil islam milo ci loro ni muhammadai nga arju an tu'allimani kaifa usalli ala almayt me waga an tu'allimani olohun mi kaifa usalli ala almayt kendo me aji kun sallaje na man fe ga bi kulli surur ete mo fa irin doro man fe fa go be gamin ne tukabbir wa taqra surat al-fatiha sai bona da adda madina wajen kun sallah e wani masalaci madina ga saba ya jin ya kun sallah madina wa ɓata kamun ma wallo yin asuba ya wallo yin zura ka ca digi makanta na jide moto na asuba ja eh, madina masalacin ci kwara yin goyi daji wani madina zura a ci ga jide in mana amma dai digi makanta loro na da yadda niya na iga ya waga daga na lasar jina arbe na magariga yi ba na ibo su yi jina ya kwalo ya sha a gama ke kwaje su mai shago gogo kusan zuma sallan doro mai ji kusalla zuma sallan doro ibana madina fata ya ji kusalla ba ndo ba sai da nan a to bai fukunu wani pe kafa wuce pe ni ma zuka ta ni e za yi fi bai tun a gara ma in e doro da wani shiryawa ne alka wadai lakun ya e zai yi wani gafunu nga malaka wadai takada tun fi a zai yi wani ci hatsu shi wuce ya tun a lore muna kafiya so kuna jin waga takada ziya wada madu fiyo yi kama waga nye zai tsuda na waga labi fiyo ga lalle yi kin guyo ko ya ga wani kin je da goje giya go fe do na ko ya ji makantu yo mutu na ma labara dia kin yamu za kin ya ji gaizu ne ga ala so ga ga ala ko ajin a kike shi tuba masoyi sojan ajali na mai dai jami'a biyu na mi biyu ga Allah ya mutu mala abdulaziz min abuda don wani lo umura so shi moto mutu shi wuce da accident a gbaza gune fi ba kuwa amma so na fa moto shi mun moto na gajin hace da dole sai na da izini bai izini zai je yi na ga Allah kuma so na so da gama wani amma wayi wana ya damu da fede gizi ne giwa ga su dole ne wato a yi ba bai takada da fina laya wai kan ga adi dama yin su son kacin ya tuwa lowe bai hukume ya kuna wala bai mu mada izini ya edo fenkin ya gala ya dunzo in fekin wucin rai a ga zan da caja ya kunya cimbo ni caja da na wuce ya a ce gumi bai zan da ci jiya ga ga ya kun da ci dan ba nga ba maza mutuna lewai da bai zo ko ebonan na ji kpalulo hoto wana ya dama ta zan da ya dama doka da kin wuce doka da kasan ga shebe jama'a ji fana amma ga jama'a ya sheba an ga wale wurura da dokin mu manyan ci gaba yi gan be karatun in mai katun guba ga yajin littafi saudiya ci ya gbagbogbo ya gan adabe iga mi puti yẹn sòdí ẹ̀tí jẹ. nga tukabir wataka tukabir wataka surat al-fatiha wajin kabara wacce ba surat al-fatiha sun matukabir ta gan ce wacce ke kabara jin kabara da zuguki zuguba wato salli ala nabi wajen hanyar salatu ya nabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam salatu ibrahimiyya da wani sun matu kabir wace kabara wajen kabara da zuguki zuguta wata da u ilmagit wagai ji kabara ya tacin na dawa baya ekun sun matu kabir wace kabara wajen yanzu ne ci sun ma wace sallim wace waje sallama ke ga waga kabara ni ci atun adu'a da ce biya sai ki sallama amma dai bayanin da ci na ga ogba adu'a da ce o da ya ko wace waje ki ha sallama na ji fahimta ko muhammad ya gabe mayin gaje za ka allahu khaira ya duktur dole yin na ga ila da biyan gi makanta awa wuyi ilimi adu'a ba ya sai huwa ilimina manyan wasu mu boyagi makanta jama'a so kwa ajeman ndi fata alkhairi uloba nga Allah so ko tagi mu so jizo amma ka wode guri ga zando ruje mai ya sai wabe giwaji zando wadi utezu mobo wale ga naji fata wangiya ya doktor fi ayi suratin qawluhu ta'ala yawmai egan e to shi ben we gaga wa warisa sulaiman daud sura kichugwu, ha yal na-ada. Yal ayetu sadi Min suura tinam, ha enyo gwe igbe ni choro, min yaa suura tinam leo. Ng'ole ndị na-amị ka ha enyo ha tinya ha ku, al-ayetu, ng'ole ndị mụhana turo. Wuchiri Mausus. Ng'ole a sadi sata asharịta, ng'ole ndị ọrụ ụgha Ya ce ta ni A as-sadisata asharata ya dan su mai a sadisa ashar ibn santuga laufedo kokoluwa bu usama ga ya doktor arju an taktuba li asma ba'd mu'allafat shaykh al-islami ibn taymiyah me wago ka sunayen sashi littafi mu'allafa sashin littafi ya shehul islam ibn ya ne so a ga mu'allaf littafi ne zakana mu'allif ci zautuka littafi na musannaf littafi na kana musannif zai ka littafi na ya hankali tuko man ga insha Allah ya ihwan guga basuku ni wa ni ga basuku wace ga daga wuro wani wani je usama yana ga ya ihwan ya yigiji kada hana waqtu salati al-asr waqtu salati adh-dhuhr akika lokacin sallah zuhur ha unda bayani nga ebe zuwa ga ya hinu waktu salatu zu ya e ci mu da ya ma hana gani e ita yi mamu walamma yu azan to gani ma la yi sallah walamma yu azan yabdu anna al-mu'azzina ghayru mawjud wale lega. ladan dabwa فليخرج أحدكم إلى المصلى وليؤذن فليخرج زيني من إيبو لام الأمر إليبو وتنويا إلى المصلى دا صلى جبا مصلى بمعنى المسجد المصلي في زاج صلى وليؤذن ولا صلوي yola ila mul amr lanta wal yu'min ibuwa ba to ifal yahruj ngala wa da sukun kacha kasrai asali to jama'a jin nagai gurgudun karatun yau gurgudun igbanin social barkudu da iga cimshi na su kufa gandayin social karatun na jirgin amfani jau tako subhanaka lahumma bihamdik أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك